بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وشفينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna nika godiya ga Allah subhanahu wataala tare da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau muna juma'a biyu ga watan jumadal akhirah hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1437 wadda bata zo daidai ba da sha daya ga watan march ya 2016 idan ba a manta ba wannan shine majalisunmu na 385 a cikin sayuhur buhari kuma muna da majalisi 194 insha Allah ta'ala muna cikin kitabul azza mun shiga babu fadl sujud mun karanta hadisin mun fara sharhi ina za mu tashi na'am me majalisin da da okay a mun mun sharke fayyad'uhum ko sai Allah ya kira su ga sujjada sai su kasa yin sujjada an gani su ainihin suka kenan su kuma mummune sai su sujjada din sirat sai a aji bai da zaharane jahannam a kan jahannama sirat abin ake nufi da sirat wata hanya ce mai faɗi ko mai ƙaƙa an fashe wannan a larabci kenan domin asalin kalmar a larabci ta samu asali da ganin zirat da zo'un an fashe wannan zura larabci na nufin haɗe loma cikin sauƙi an gane mutum da ya saka loma bakin sai wuce har ba gargada ba kwana to shi ne aka samu sirat hanyar da babu gargada ba kwana mai ƙaƙa hanya Sai da aka zo shari'a abinda ake cewa sirat a lahira ya bambanta da abinda cewa sirat a duniya na ce idan sirat al-mustaqim ka shirya da mu za tafarki madaidaiciya an fashe wannan ma'ana tsarin da Allah ya yarda da shi anna hadha sirati mustaqima biyu a duniya kenan amma a lahira sirat na nufin wata shi fada da za a kan wutar jahannama Ƙur'ani ya tabbatar mana da wannan maganar sirat a wurare guda biyu wa in minkum illa wariduha kana la rabbika hatiman maqdiya maganar sirat ne a nan كيف kuma yau mai ƙolul munafiku na wal munafikatu lillazi na amunin وراءكم فالتمسوا نورا min فضرب بينهم بسور له باب باطنه في رحمته وظاهره من قبل العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنت أنفسكم فتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمانيح حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور kaga a wannan aya ta surfar hadid Allah na ce mana ranar alkiyama munafikai maza da munafikai mata za su dinga ce masu imani ku jira mu mana mu samu hasken ku mutu kan sarari nan sai a ce musu koma baya ku nemi hasken ku a duniya ku bi hasken ba an fahimci wannan to san sai a sanya ganuwa tsakaninsu ganuwar nan ko makatangar nan tana da kofa can cikin kofar rahama rahama Allah ke ciki wa zahiru min qibalil azab wannan kuma baya kuma azaba ce to wannan sai yake nuna mana cewa ashe hawa sarabi ga baki daya mutane bige hawa sarabi daga mummune su muna sakai kafare ba su hawa sarabi a ya taron nan ce su raganta da su ai aka ce wa yabqa hadhihi al-umma wa munafiquha wanda za su rage ne mu ne su za su rage a ajojin saradin su kafare ba magana masa rabi don cewa yau mana hashirin mutaƙin ilar rahamani wafda wannan sukul mutumina ila jahannama zuruka Randa za a tada mutane su ma zuwan Allah za a tada su manyan baki ne zuwa Allah su ko kafare ana tada su to ila jahannama ne warda za ku zuwa ga jahannama ne ba magana wa sara daga kafiri to mu'mine da munafikai ke haka sukan sarabi an fahimci wannan hadisi ya tabbata sahih muslim hadisi abu sa'id al-khudri cewa sarabin nan addaku min sha'ara min sha'ar siririn sarabin har gashi ya fi sarabin baɗi gashi sannan manzo Allah salam zai wa ahadda min as-sayf kuma saradin ya fi takobi kaifi to amma idan shi mutum mumini ne bai wanda bai samu matsala ba to zai hau kan saradin kamar mutum ya hau kan babban gada ne ta yadda ya gada ma sannan zai bi kawai wuce wani ma manzo Allah ce akwai wanda zai wuce mata kasan gwalgiya sai ya kai aljanna ce wai nasara na ta ka wuce amin wani kamar iska wani kamar doki wanda ke gudu wani kamar mai tafiya a ƙasa wani da jan gindi zai wuce ya faɓo dai ya dai da aljanna ina laifi wani da jan ciki amma sun munafakai idan suka kai tsakiya sai a ɗauke wuta sai a ɗauke hasken shi ne za mu ce an zoro na nasa bismin nurikun kasar kasar su dinga faɗa cikin wuta sai sai. fa yudrabu siratu bayna zahranay jahannam za shi bada sarari ne akan menene jahannama an fahimci nan karatu dan za su fada wuta su munafiki Allah kare da kare sa sai manzo Allah ce fa akunu awwala man yazuzu min ar-rusul bi ummatihi ni ne farkon wanda zai wuce kan sarabi an gane shin ni ne farkon da zai wuce tare da al'ummata shi za ka ji mummune suna ta addu'a rabbana atmim lana nurana wa ghafir lana innaka ala kulli shay'in qadir Allah ka cika mana hasken mu ka cika hasken na taron duniya har aje kabari har aje sarabi har aje aljanna an fahimci wannan manzo Allah ce ne mun fara wucewa da al'ummata domin na hannun akhirun menene al-fadiquna yawm al-qiyama manzo Allah ce mu ne na karshe ko mu ne na farko ranar al-qiyama sai manzo Allah ce wala takallamu yawma idin ahadun illa rusul ran nan fa ba fa mai magana sai manzanni ba akwai nan ba mai cewa kala da za su sarari sai manzanni kalai don kowa na cikin tashin hankali da firgici su ma manzannin wa kalamin rusul yau mai bin allahumma sallim sallim su ma ya kamar da su yi faɗi kenan allah ka cishe mu allah ka cishe mu ba su iya wani dogon bayanin su ma domin su ma hankalin sa ta sheke to idan manzanni waɗanda Allah ya ce innahu la yakhafu ladayya al-mursalun ko manzanni ba su ji tsoro a gabana idan za su shiga halin fargiti da za su ce Allah cece mu ka cece mu to mu kuma ba manzanni ba kuma ha kaga ga sabon da hali an fahimci wannan manzan annabi Allah rufi amintattu ne su ma suke cikin tashi hankali na Allahumma sallim sallim to magana wani zai kama hannunka ko ce zai wuce da kai ko zai sa ka aljihu a dirainin wayo ne dirainin wayo ne su kutum wai akwai aljihun da akwai wanda ke da taguwa da ke fai guda saba'in a taguwar kuma duk aljihu ɗaya sa mutum dubu saba'in to kadara maka ɗin ne aljihu saba'in mutum dubu saba'in to da samun dubu saba'in so saba'in a kai mutanen najeriya to don ya wuce da mutanen da su kai wani rana to su sauran nufin ya zai da su na in ma da gaske ne ta kai matsala ta samu da ya ne ba mai tashi da tafafi balle ya samu a jikin tafafinsa mala ya ce wa fi jahannama kalalib

wannan cewa kalali ba larabci kada ba shiga magera kai magera ina ke kira kada ba shiga ba an bada bakwai ne kada ba shiga da kyau kage da magerin ke aiki idan sa karfi a wuta karfi ta tsoki zaki. da hannu ke dauko karfan me ke sawa eh to wannan shine kalali ka san bakin sa ai kamar albakashi ne an fahimci wannan to shi ne kalalin ɗan duk wanda ya taɓa zama a makera to zai san dole nan kayayyakin aiki ɗin ilima ka taba zuga zuga zuga kai har ba zuga ba to da kyau ya eh, gama ka kwana biyu mu ma nan dumin mun zuga zuga zugi a magera a rai gaske na ba ta ci wannan to yawan wannan shaito kalalin ɗin to cikin jahannama akwai misalu shokin sa'adan amma na jahannama ɗin kamar da kasan kaya ta bishiyar sa'adan bishiyar sa'adan ba ita a ƙasar najeriya baki da bishiya ce kasar larabawa wata bishiya ce mai yawan ƙayoyi a jikinta ina ma ta fahimci wannan da ba ya duk da baraka da ka taɓa ta za ta soke ma hannu to wannan albarkacin cikin jahannama kamar wannan kaya ce ta bishiyar sa'adan kaji manzo Allah ya ce halala ayatum shaka sa'adan kaji ko su laraba marketin ba su don ba kowace ƙasa laraba marketin shi wa kun taɓa ganin ƙayar bishiyar sa'adan kuwa wanda Allah ke tambar su ƙalu na'am aka san suka ce eh, mun taɓa gani a ce ba ku yana ake samu ba ku da ƙasar larabawa ne to sai manzo Allah ce mislu shaqqi sa'adan kamar ƙaya ta bishiyar sa'adan gaira annahu la alamu kadar iznaha ha illallah sai ba wanda fa san girman wannan almakashin face Allah ko ni na Allah ba su gimo a makashin ba amma taktafin nasa bi amalihim da mutum ya zo wucewa kan wuta almakashin na cikin wuta ita za ta dinga fizgen mutane alkhataba larabci na nufin a fizge ka guje ba zato ba tsammani wani sai ya wuce kan zarabin kamar zai tafi kawai kan ta fizgo shi saboda ayyukansu za ka sha mamaki a ce almakashi zai fi mutum zai kama mutum da zuciwa don menene allah ne ke sanar da shi a kamawa ne duka abin da hannun da ka sani allah na iya bashi umarni kuma ya ji umarni kuma ya bi ko yana da hankali ko bai da hankali an fahimci wannan allah kare da kare su faminhum man yubaqu bi amalihi akwai wanda zai halaka saboda aikinsa ya zo kan sarari zai wuce kawai sai almakashin sai kamo shi sai fizgo shi sai cin wuta saboda aikinsa baya da kyau ashe cikin masu imani masu nasu wuta kenan an fashe wannan dan nan maganar munafiki yake ba cikin masu imani masu wanda zai shiga wuta domin ya shantake a duniya ya ta shagali daidai kudinka daidai shagalinta to sai ya samu shagali a cikin wutar jahannama Allah kare da kare sa wa minhum man yukhardal ah, thumma yanju cikin da su fada wuta akwai wanda za a katakata da shi cin ma bai kai wutar ba amma kuma ya kubuta an fashe nan bai kai wutar ba ma yan katakata da shi an fisgana an fisgana ya samu da ya wuce la kare da kare sa حتى إذا أراد Allahu rahmatan من أراد من أهل النار yan wuta sun shiga wuta yan aljanna sun shiga aljanna Allah ya sa da mutum aljanna lokacin da Allah ya yi nufin yin rahama ga wanda ke so cikin yan wuta Allah mai yawan rahama ji yan wuta ma na ba su rahama kuma amara Allahu mala'ika Allah sai ba mala'iku umarni an yukhriju man kana ya abudullah su je cikin wuta duk wanda ya taba wa Allah fi dushi duk wanda ya taɓa bauta wa Allah ma'ana ya imani da Allah kenan ko don ai ba mai bauta wa Allah sai imani da Allah ta fi doshi rahama ta zo sai yi khurujunahum to ya suke gane wanda ya taɓa bauta wa Allah su mala'iku wa ya'rifuna bi afari sujud suna gane su ne ta sawun sujjada gurabun sujjada guda bakwai din nan goshi hanci tafuka guda biyu gwiwi guda biyu da kafa guda biyu kaji su sujud ko da ba sun barin kenan ba kallon jira kenan wanda za fi da wuta wanda ta wuta Allah ta hanyar jada za a gane to ya aka yi wa harrama Allahu ala an-nar an ta'kul afra sujud domin Allah ya haramta wuta ta ci gaban da ake sujjada da su duk iskancin mutum a duniya inda yana su wa Allah sujada sun ya je wuta zai kone kurmus amma ban da wuraren da ke sujada da su wuta ba za ta ci zuwa an gane karatu wuta ba za ta ci zuwa sun karhinta domin halalar sujada da kimar sujada ga Allah fa ya kawo juna minan na sai su fito daga wuta wannan ceto kenan na wane ne na mala'iku akwai ceto na annabawa akwai ceton manzon Allah shi kadai akwai ceton salihan bayi akwai ceton malamai akwai ceton shahidai hadisai da dama sun tabbatar da su malaman sunna za su ceto mutane daga wuta shahidai za su ceto mutane daga wuta haka salihan bayan Allah fa kullu bin adam ta akuluhu an-nar illa athar sujud la Allah da da yace da da gaki da wuta tana kona shi tana cin shi ban da gaban sujada fa yakhrujun min an-nari sai su fito daga wuta kadim tahashu sai daga sun kone ƙormus an gane ko sun kone gaba Allah ya karbi da karesa ko a duniya na mutum ya kone kana gane shi baka gane shi ai nan da tafi kuna maka gani mutum da masu waɗannan a sun ƙone urmus amma akwai sawun jada na nan su ba su ƙone ba wani sabbu alaihim ma alhayat sai a zuba musu ruwan rayuwa wani ruwan ruwa ne allah ka sai ya ruwan yake ruwa ne na yadda dan wuta wanda ya riga ƙone urmus da an fito da shi to ya bai zai yi ta aljanna ba sai a zuba mai wannan ruwan fayyan bitu na kama tambutu habbatu fi hamilin tsayin sai su dinga tsirowa ba fata ta ta kone ba fata sai da dinga tsirowa jikin na dawowa kamar yadda ka san ainihin tsiro na tsirowa bayan wucewa igiyar ruwa idan da damina idan iya ruwa na bin cikin kwata na wucewa ijama za ta dauko um, gero ta dauko masara ta dauko waye waye bayan ta gama wucewa akwai kwayoyin nan za su tsaya a bakin kwata din misali kan sai ka sana tsirowa ko ba kan bane ba ta ka za su dinga tsirowa bayan zuwa wasu rayuwa ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد فان الله سي gama kunci tsakanin bayi wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar sai a rage yanzu gaba da su wuta ba sauran musulmi huda yan wuta kadai suka rage zuwa ne ne kafare da munafikai su dama ba ranar fita dama su ne yan wuta Allah kare mu da kare sa to sai a rage saura mutum daya shi yana tsakanin aljanna da wuta amma shi ya yi so daga wuta bai sai aljanna ba ba ba shi izinin ta yawa wa huwa akhiru ahlun nari dukhul aljanna kaji ko shine karshen wanda zai shiga aljanna cikin wuta ana ta tsamo ana ta dewo shi shine na karshe ka san ci kwakwa Allah ka rubuta kare su muqbilu bi wajhihi qibal an-nar ya fuskanta da huskarsa wajen wuta din da ya baro ba din yana so ba an fuskanta da hukka can ne sai ya kulu sai ya rabbi ya Allah istarif wajhi an nar ya Allah ka juye da fuskata daga wuta ka ga yanon ba shekala wutar da fara shi ba kuma zai juya ba sai da umarnin Allah an fashe wannan ta ya Allah ka juye da fuskata daga wuta a shahara lahira ana addu'a addu'a kuma tana amfani an fashe wannan balle kuma a duniya amma mutum da ya adda sati biyu sati uku zai shigo ya ma budi kawai in an karba ma an karba in ma karba ma wata to ke nan dai kana ka ja da addu'a nan da kai baka da lisai addu'a ba ka ja da ita ai ibada cewa ko ba a biya bukatar ka bana baka lada da kake yi to me ka rasa balle wa ce ba za a biya bukatar ba ga ma Allah ta ka du'a wa min wa alayya al-ijaba kai da adam naka kai addu'a ne ni ke karbawa kai ka yi ni ne alƙawarin zan karba amma abin da kake sa ma sai na ga dama sai lokacin da na so kuma sai a yadda na so ba mamaki kana da duk sai ka tashi aure Allah zaka samu aure a hunduwa ko da kada ka kashe kuɗi da ya Allah gida ba sai karba amma sai ce binne kebbi za ka aure binne kebbi ya da daɗi me ba ya yi eh, ba duk da ba eh malami ne kawai kana ba zaɓen kabi ne wa ya yi kana zaɓen kabi a ji fa ina jin do ya baka da wata sakwato za ka yi birnin kabi ina jin jabin da dokar kenan eh da sakwato sakwato ya ce ba da ke ta adda ne yanzu Allah ya sauƙaƙa mana wannan eh wanda Allah ya tura shi aure nisa to zai gani cewa mai da wayo a da gaske da da ne ma mutane zai sama kara ko a kawo mota eh. yanzu zuwa ana litan fetur ɗari da hamsin ma zai kawo mawuri mota ta birnin kebbi ko a kawo mota ka ba da kudin mai na ga kudin da ka ba da kudin ma da ya bi ka da mota ba ba ka dubu biyar ba ita lafa da mai wanda muna zai sha Allah ya tsara ah, sai sai ya rabbi ya Allah ya sarrafa wajihi alin nar ya Allah ka zuye da wuta, ta daga wuta karkashe bari rihuha ya Allah iska wutan nan da ke kadowa na cutar da ni wa a haraka ni zaka'uha kuma ainihin feshin wutan na ƙona ne ba wasu wutan yake ba amma abin ya dame shi fa ya ƙulu sai Allah ce hal a sai ta in ila zalika bika an tafala gaira zalika ba ka tsammani in aka yi ma abin da kai nema din za a ƙara roƙon wani abu Allah na magana da shashi Allah na magana kuma na magana da menene da zance wanda ake ji ka sa kuwa karatu ko shi Allah yana magana ne ba da sauti ba ko ba da harhi ba to da mai wani karatu ne na ashariya da don aqidan ta ashariya aqidan menene al-wujudu murqidan wal baqawu wal mukhalafatu amma sannan ko kidace to Allah na magana ma ba da sauti ba ba da harfi ba da kalma ba to da ne. da gidan ku yi sanin ba imani waje ba to su tun lafa to ya ake jin magana don ba sauti ba harabi to ya nabi musa ake jin magana har zance da Allah ya manna Allah je zance da Allah to aka haka bai shi sallah hamsin ko a yana koma yana ta rage ana ta rage biyar ya ake to tun da ba sauti bane wa harabi bane wa to menene ka ga neman kore ma maganar ne su gutun ai kama gidan nan sai cewa Allah bai sama bai kasa bai gabas bai yamma bai kudu bai arewa to gidan ka ka yake kaga sun ba shi makin ai a ah, to duk duniyar da zaka ji ko dai sama ne ko kasa ko ko gabas ko yamma ko kudu ko arewa ta ce ba shi a ne. to me kenan to babu shi din kenan Allah ya ne to shi nan sai Allah ce to kana ji in na biya bukatar nan taka na jiye da kai daga wuta ba za ka roƙon komai ba sai ya ƙulu la wa izzati ka ce a na rantsa da girman ikon ka ba zan roƙi komai ba ya Allah amma ce wannan wannan ya nuna mana halaccin rantsuwa da siffar Allah na rantsa da girman Allah na rantsa da kyautar Allah na rantsa da buwayar Allah an wace na karatu na rantsai da ƙudurar Allah duk wanda yana halatta shari'a fa yu'ti Allah ma yasha'u min ahadin wa mifa sai ba Allah abin da ya so na alƙawari da rantsuwa ma cewa ba zai karar in komai ba shi a yadda ba shi da wannan bala'i a yi mu ba ka muke yi ba mu ka muke yi ba ka da mata kai ta da Allah taimaka ni da in samu ne a wannan na yi alhamdulillah shikenan ma wuce gum sai ya yi to Allah sai makari a samu gida mutum ya samu gida haka suke noma gari ya kwanta da ya gida kuma sai me ya Allah na ma a samu mota a gari ana ruwa dai ka ba ruwanka ana rana ba za ka jiwa za ka ba shi mota kuma sai me ya Allah da ma dai suka yi biyu dai misali dai kaga wata tana ba ta nan ga sai wata ta zo da haka ta halayi al-insanu tsamma, haka suka ce dan mutum mai kwadayi ne ko mai za ka ba shi tayar mai gari in ba laifi ba ne ko laifi ne ba laifi ba ne ba Allah shi bai gaja da badawa kuma bai gaja da kana sa. shi kuma yake ka roƙe shi ya baka wa yasrifu Allah wajhahu an nari Allah sai juho da huskarsa daga wuta an fahimci wannan da wa da roƙa ba kenan ma to an je da huska daga wuta na zakalla aljanna fa idza aqbala bihi ala aljannati da an fuskanta da fuskar ga aljanna ra'a bahajataha sai ga lagwadar aljanna yana hangen lagwadar aljanna sakata masha Allah can sai shuru masha Allah sai shuru da da Allah ya so da shuru wannan shuru na menene so ga dai aljanna dai ya gani kuma gashi can ya rantsa bai da karar in komai ba to ko da Allah yanzu koyi to ya zo na haka bai shiga aljanna nan ba kuwa shine shirin sun makala kan sai ka zo da ta kai ya rab ya Allah kaddimni inda ba zai janna a matsar da ne wajen kofa aljannan to eh, ba su ma na shi ba ne eh, sanin kofa kawai an fahimci wannan fa yaqulu Allahu lahu sai Allah ce masa alaysa qad a'tayta al-uhud wal mithaq ah wai ba kai ne ka dinga alƙawari nan da rantsana zai ba Allah ta sa'ala gyara da kunta sa'alta cewa ba za ka ƙara in komai ba ban da ka roƙa sai wurin sai ce ya rab eh haka ne ya Allah amma la akunu ashqa khalqika ni ba zan zama to mafi shekantaka cikin bayanka ba eh mafi rashin arziki cikin bayanka duk wanda ke gani aljanna bai sai a kusantar da shi ba ai wannan ya kowa rashin arziki ni ga Allah kiyaye ne yanzu mato mara arziki sun bayan ka fa ya kulta Allah ce fa ma asaita in utita ta zalika Allah ya fala ghayruhu to kana da ne aka baka wannan bukata aka bazar da kai kowa aljannan ba za ka ƙara in komai ba fa qul la wa izza taka ta ina Allah na nan da girman ka ai ka rike aljanna to me kuma yake ha ah, yayi la asal gaira zalika ba mu gani wani wannan ba wa yughti rabbahu ma sha min min ahadin wa mifaq sai ba Allah abin da yaso na alƙawari da nan rantsuwa wa kaddimu ila babil janna Allah ya matsa da shi kuwa aljannatu ku duba wannan farge na hito amma yana roƙon Allah Allah na kawo addu'a din to balle kada ka wuta kai sauran sai balle kai da baka shiga wuta ba Eh, ya na addana bai karba ba a ƙarya kake ka da imani ne in kana da imani ya karba amma ba dole ne baka wanda ka roƙa ba akwai addar da idan ka yi ta neman Allah sallallahu alaihi wasallam to da a baka abin da yake so gara a je ma ita domin wani bala'i na nan tasowa wadda ta lokan ka Allah zai ta dauko wancan addu'a da amma ki bala'i da wannan addu'a ta yi kuma ta yi ba wannan aje ba gara ma ita ba da a baka ba amma nan mutum da ke jahili ne ce hannun da sun malar su maka na gaya wani ba su sako na shi man da wafi kaji na shi man da wafi ta san su shi nan najeriya hanyar su bai fanci addini ba shi wai in aka ji maka kai addu'a in ba da an yi da wafi bane to addu'a ba ta karbu ba na mai da wafi wa ga ma wannan karata ka ce wane a sa ni a cikin addu'o'i shi ne kawai da inda aka roƙi Allah a maka Allah ya karba ko kan titin kasuwa ne don harami ne shi zama suka alhaji suka ce suna wahala da kansu sai mutum ya ce kai wani ce wata shekara ne ce mamala na ce kai yau na na tufa na ce ya kai ya sai da mai bakwai sau bakwai kasan bakwai sau bakwai da wafi ne da ya daya biyu ba fa kake ba ka dai ba to ne sai ya so bakwai dan wani wahayin dan nan ya je wa lazo yanzu wai in dai kana sa data ka buto sai kai dai bakwai so bakwai kuma da kai wannan kun bata da Allah dan bid'a ce ka zo kai a jikin Ka'aba ka zo haramin Allah jikin ɗakin jikin mai bid'a ka ji mu bukata za ta biya a ƙarya ne ka wahala da kanshi bakar ba da dini ka daga hannu duk inda kake a makka ka roƙi Allah Allah ya karba alƙawari ne na Allah to ne ya bugu a mazai shi ga malam dai ina fata da kar fata me ni za ka <laughs> da wani da yawon ka <laughs> shi ba ka da wani na da sauki lokacin ake hajji da ba lokacin zuwa watanni ne da yanzu minti 30 kawai ma kan gwa da wani a wani sake hajji ba suke awa uku kuma da ɗewa wallah suke awa uku ba gama da ɗewa sun koso sai shi ne kai wani sai da Allah da ya man da ya ce a dubar ma da wafi magana ya ba da wafi zama ba da saka cin adda shi kenan in kana so jikin ko shi ke in ba ka tsoro jega a ah, ta kafa ta ƙarya ne kuma shi ke sa kuma ake cutar da alazai lokacin aikin hajji masu dawafi sakon nan suke cutar da mutane alazai su sun zo wanda su yi dawafi na dole dawafin umara masu bakwai so bakwai sun zo suka wuri na su suke yin su ba ba farin lawai ba sunna bane ba ga wanda zai farin lahana shi kan yi gama sai ya ciwon gaske sai nama fa'ida wannan in gina ta a yadda yake karɓar zuwa ne to daga ta yi sun zaka ne ba halalle shi addinin maka baki an gina shi ne ba kan sauki kan sauki aka gina shi mata wannan shekarar gidan suna da nisa da da harin amurka kuma ga irin bala'in ranar da aka yi ba taɓa da wannan ranar ba mutum na sai a kawai rana zuwa bikin shi mutu ake hajji da wuce nan nan wallah mutum na sai kawai sai duka ya faɗi ya mutu ranar ta kawai muka je muka tarasa gida kai ku ga ku ku ta sallar ku gida a su ga yan su ga yan hunduwa yan ga yan gari sai sun sa ke cikin ranar da sun tare ne ranar ta buge su ma kullum malar da zaman ka sai Allah saka mai da kai kaji kullum yana asibiti kana ce ba Allah kullum ya ji asibiti sun yi sun yami zuwa asibiti sai ni ban zuwa ari ba su ga kasa ne sai mutane nan wurin sai aka masa karatu a fajar lagu sai masa karatu shi kenan kamar din da Allah dora ne wallahi su biki wata ne daga sallah ba ya ta su biki duka lazon ka ne mara jin magana sun je rana ta buge su amma can nan mutum ya kasa tafiya birnin minista za a kira malam sallaba da lalaba a kai wurin nan majalisa kai malam wani abin da suka je kage kage shi wani rabin ne kuma abin tsiyar shi ba ba ba faɗin wurin wani ba amma tun da ma labarai mun shi gina su to shi ya da shi ne kawai za ka kirawo yi nashi yayi na wanzu aka je mala aka an so ambulance aka ɗauke shi da ke irin abin nan kasan wani rabu ba saba da wahala ba shi duk abin da aka yi ba yi ba ba wai sai yi kin kamar da kamar yaro bai da lahiya ka san Allah fa sai da miki da ki ko la to kai wala Allah Allah Allah na mun gari Allah to mutane kunnin kashi ne gare su wannan tafiya har mina cikin rana ba dole bane ba duk inda kai sallah garin maka duk rana ɗaya ne da wanda zaka cikin harami duk inda kai sallah garin maka. ko masallacin mutum a shirin ke ɗauka to lada ɗaya ne don za ka cin ka'awa haka na Allah kuɗi a ah, shi na Allah da ya zo ake hajjin kullum ya kace ba rika zuwa harbi sallah ai tun da ya shigo makan ya dawa san menene dawa umara da ya koma angon da ya sauka bai ƙara dawowa kawo ba sai da aka dawo daga arfa da ba lada ɗaya bane ba zai rika zuwa harbi kullum ba ko kafin shi sanin lada zuwa harbin ne na'am ka tambi duk da zaka tambaya zai gama manzo Allah tun da yazo ya da fa umara bai kara dawowa Ka'aba ba sai ran da zai da dawo daga alfa kwanan shi na kuma a garin Makka shan gudu so kace ki sallar shi dan ma ja'ala Allahu lakum fi din min harajin ma mutanen mu malam da rashin fahimta da kuma kunna kashi baka fahimta ba fahimtar da kai amma da mu ra da karfin mu to da ku je ku tashin wahala da karfin naku sai mutum ya zo ya kwanta kuma ya lamke waya ja kira wala shi bai da lahiya Allah ya kawo to shikenan sai ya ce ya Allah ba zan zama mutum rashin abu a bayan ka ba sai Allah shi ta kusa da shi zuwa ga aljanna ko haka ko fa yuqaddimuhu ila babil janna sai a gabatar da shi zuwa ga kofar janna fa idza balaga babaha in ya kai kofar fara'a zaharataha ya ga irin kayayyakin ado da kwalliyar cikin aljanna wa ma fiya minan nazarati was surur da abinda yadda ayan aljanna ke tafantamawa cikin jin daɗi da farin ciki ya ba hanki halajin ga su da limamin ga su duka su an gane ko alhajin garinsu da malamin gosu duka su suna tabbata ba cikin aljanna su maka sha kofa sai su ma sha Allah ya fita sai shuru yadda da Allah sai shuru sai su ce ya rab a da kin jannata ya Allah a yi hakuri a shiga dunya jannan nan dai sai eh, kana za a kofa shiga dunya jannan sai yaqulu Allah ta'ala ce wai haka ya ibn adam kai dan dan mutum wai haka kalma ce ta mamaki kai dan mutum shi ne wai haka ma a gasa daga kai dan mutum da akwai kai rashin kala gabani so nawa kana ranzanar zai cewa ga zaka kuma yanzu ko ka kara roƙa a cikin aljanna Allah ya sakar utita al-uhud wal mithaq ba kai ka bada alƙawarin da ranzanar zai ba Allah ta sa'ala ghayr zai utita sha ba za ka kara roƙon abin da aka baka din ba sai ya rabbi ya Allah la taj'alni ashka khalqika kada ka sanya ni cikin mafi rashin arziki a cikin bayanka wa yadda haƙullahu azza wa jalla minu Allah sai dariya manzala na faɗi wani hadisin wani sahabi ana ce masa abu ah, razin ukaili ya ce a yadda haku rabbuna ya rasulallah ah, ya manzala Allah ma na dariya manzala ce na'am Allah na dariya ya ce idan lan na'azima min rabbi yadda haku khaira to inda haka ne tun da dai Allah mu na dariya ba za mu ɗebe tsammani daga sama alkhairi daga gare shi ba duk ubangijin da ke dariya za ka sama alkhairi ka ji ba to mutum mai shan burkuma mutum mai shan gurguma za ka sa ran alkhairi bawu ai an ce shi bada hukka ta yi ne ba addini ba ne ba ka ta sha mutane mu wani masallacin wasu mashan mu ke bai ma sa da kowa to shi ga halin sunna a ƙarya dan bid'a kai ba wani sunna na wani bid'a ce kai ka sa ma ta kyamar sunnan manna Allah din to ka zo ba ban ganin gowa da gashi in za ka saki zance ma liman zaka saka mai zance kamar ɗanka ko ba na ka mutu saka daren nan ko kuma da ko wadda aka ce wasu dalibai ilimi suna raina mutane ko aka ka wadiwa shi da wani ba karanta da wannan ba Allah suka rasar da su wannan ba ba addini bane ka raina mutane manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai na kowa ba a tayo tsari manzan Allah sai ya tsaye wasa da shi yaro karami akwai wani yaro da mai Anas a garin Madina ba na san malikin ba yaro na da wani karamin tsuntsuwa kan yana wasa da shi ka san yara haka shi ke nan sai garin wasa sai tsuntsun sai ta shiga da biyu a fi cikin karatu suna jin lahira don dole zare haka nan kun guye gina kansa ya tafi ya tafi shi a wata da ba ta zuwa mutuwa yi manzo Allah ya ce ya unais ma fa'al al-mughayr sai mai tasgira ya kai dan karamin anas ya ina nugar din ga ne ya san kuma ya gudu dan dai jashi a jiki ne mai wasa ya kwata mai da hankali jama'a kai ka zo ka shamur mutanen gudu kuma ko maka musu na muni a da suna wani jama'a ahalar da are wasu kaƙi ahalar bida ne wasu kaƙi ba wani suna na wara balle kuma wawa ba matan ka wani matan ba su ganin dare shi wani shi sa ne ba ka dariya Uh, na'am kaji kaji malami ɗalibai ta gaishe na dariya sai na dariya lahiya a ce ai suna murna ne yau malamin su ya dariya kaji shi ba taɓa tare shi ba sai ran nan ta ji mugu wanda yana cikin metaf na karantarwa ma musamman idan aka kai karshen yin yaga ɗalibai su fara gajiya irin wajen sha biyu nan sha biyu da biyu waye to makaruhi ne ma abokance abokance ka shiga ku ba su dariya ba makaruhi ne domin sun sun gaji lokacin sun san gaji daga mai jin jangadi sai mai jin bacci to amma dan ka da malami in ka zo musu darasi kana don sai shiga to sai ka dan ja su da abin da zai sa ko ai nishadi ya kana in baka fashi addini ba sai ka sa ka kama waka ka baka da fahimta addini kenan sai ka kama waka waka ana tafi kowa sai sai farfado baka da fahimta addini amma ka fashi addini ba waka tafi za ka sa su ba magana zaka ka dinga yadda zai hankalin su mai gingadi ya farka kowa ji ya dace sa sa'annan suka je ba cikin darasin tun ba su gare ba darsa sai shige sai su gaba ya ma sun yayi yayi an gama ta ba kaji shi wannan da ke haka nan dai kawai shi malanta da ka kaji ma dalibai sun yana dariya sun yi dariya shi bai ma dariya kawai to ga shi man lati Allah ya dariya to kai mai zara ka dariya ta fashe wannan abinda shari'a ta haramta ka zama to wani wajibi kai ta dariya kana buga kawa a kasa a wajen kasu kasa wani in yi buga kawa a kasa masu tafiya ka haka to wani dariya mutu ke da amur da allah ya kai dariya har a ga ƙorin shi na nan na boye kasan dariya ba ya kada wucewa sallallahu alaihi wa sallam allah ka samu shi ko musu ma matan su ne ba su iya wallahi a yau ni mace ko kana shigo kana shamun mur asan tana ma da kana dariya ko gidan mu Allah sai tana ba a to ni za wa ni za wa shiga taka lokacin <laughs> da kake ma aure ta taba ka shamun ne a wata rabon haka haka kingu da jirma yariya shamun kafin ka tasa igirin la da dariya da ba dariya ta kai dariya in ta samun masu kalar lalace ta ita ma ta dariya din kuma kan bari ba amma wai ta zo gida kuma ta kama wani shan Allah ya kawai ثم يأذن له da دخول janna sai Allah ya ba da izini a ce ta shiga tashar janna ko ya ta tamanna ba su ga ba yanzu to sallah da can za ce ba za ka karar rukun komai ba yace eh to yanzu to an shiga aljanna lahum fiha ma yasha'una khalidin ita aljanna ba magana cikar ka roki wani abu duk abin da kake so ka roƙa shi ne Allah ta mai kaman ka roki duk abin da kake so ka guri duk abin da kake so ya tamanna Allah ina son gida an baka ina son mata an baka ina son waye an baka duk ta faɗi a ta iran kafa amniyatahu sai duk abin da yake son ya roƙa ya ƙare addu'a ta ƙare ba sauran abin da yake bukata kuma duk sun ƙare qala Allahu azza wa jalla min kaza wa kaza ah ka baka ba roki kaza da kaza ba kaji Allah da rahama shi zai karanta nami shi zai badawa amma ku amma ku kai ne yanzu misali sai da zo nan alaji dan Allah sai maka da buhun je wuce to bakar shinkafa ko alhamdulillah to sai diwa ya Allah masha Allah to aka Allah to da kaza kaza kuma baka roƙe su ba akbala yudhakkiruhu rabbuhu Allah zai dinga tunani wasu bukatu kuma A idan tahaddi al-amali har sai duk bukatar ta kare don na kara mu ta kare qala Allah ta'ala Allah sai ce laka zalika wa mithluhu ma'ahu to duk abin da ka an baka kuma an ninka miliyan biyu wa sai Allah shi ke baka bi magori Allah ke baka bi magori dan mutum ya baka sai magori to kan mai wa to ba nan ka zo muka baka diyan mu ba ko ko ba nan muka baka diyan mu ba me ke gare ka lokacin ka ji da magori to da mu baki diyan ku da Allah um, ya dinga bayana yana asa abincin gidan ku <laughs> eh wace ci ne ta? ba shi bane ba wace wata tufafi mai ta ba gazan jambaki to shi ba ta makawa eh sai maganin gori ne in ba ta shiga ta hana ba ba zai ce to ai ni ma haƙi ba ta tabayu kuma da ba shi ita ba a fari bacewa yanzu ya take da dama mata sun fi mazajensu jiki da yawa don me dubbakati kake wahalar suke sukewa to ba kobe alhamdulillah Allah ba da lada ba laifi don har bakin wanda ya kamata ta wuce jiki ya sai na jin haushi ta fi ta fi yami abin jiki <laughs> sai dai godiya ga Allah eh kai kana tsumburewa Ee, eh, sai mutum a saki ba jinazi biki ya a ce a tamirin ya ta mai ya fi cewa ne tubarkalla eh wai tubarkalla ne wai shi ne sai tubarkalla ya wuce alhamdulillah ya ta samu wuri eh. ta same ka kai da wuri ya yi an wannan so gori duba ta taso ba abin arziki yake wa juna idan ka ɗauki ɗaya ka ba mutum ka mashi abin arzikin da ba mai iya mai ita in ba ka yadin ba don ba wanda zai ɗauki ɗaya shakanan kawai ba shi na ba ka kyauta an fashe na karatu ka gama wahala kanta ka karantar da ita ka sa ta makaranta ka yi sayi waye ka sayi waye gaba ɗaya ka kwashe ka bashi kuma har alƙiyama ka shi ko aro ka bashi ne kamar ba abun arziki ne to shi kuma ya taimaka ma ya ɗauke ma cinta da shan taho da tufafinta da Allah shi ma ba dan Allah ya kaddara ba haka nan kawai sai ɗauki ya mutane kama ce da ita eh kai ga shi an taimaka juna ko kai ka rufa mai asiri ka ba shi mata ka rufa shi da kwana shago an hada shi da katiba mai laushi <laughs> da shago yake eh ka tabbata da ba ka sake zama mutum ya zo da kai jiran ba su yake shi bai san katiba bai san rusho bai san komai yau dai za ta kawo yadda za ta kawo shi nan da kujera duk komai kawo mai za'ayi a yi sai dai wanki goma ya zo biyar har abincin hala bai da shi har abincin da zai ci shekara yi sai ga jana cewa kai a yi aure na da daɗi a <laughs> tana ah, cin <laughs> ba wani sai ka hawa ba zai sai masara ba ba zai sai manja duk an kawo mai sai ta ah, sai ki mutum yana wuya haka <laughs> bari su kare gai da an ta shiga ta kare sai ga wuce ras an fa shigo masara ta kare ba manja to duk wannan wuyan da ya nan <laughs> sai baje bayan aka yi da kai a hidimar gida Allah ya tsara Allah rufa asiri to shi kenan kala abu sayyid al-khudri abu sayyid al-khudri yace ila abi hurairah radiyallahu anhuma yace abu hurairah Allah ya dukkan su su bi nan yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man la Allah sallallahu alaihi wasallam qala Allah Allah ke laka zalika wa ashratu amhalihi Allah zai ce na ba ka abin da kake so da lishin so goma kala abu hurairah lam uhfaz min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a ni ba ban mun Allah kariya ba abinda na haddace a bakin mun Allah dai shine laka zalika wa mithluhu ma aw kari sabai na dai mun Allah ce za a bashi irin wannan abin da ya roka da irin sa so daya to shi kala abu sai sai abu sai ce to zaka ji to inni sami'tuhu to ni da kunni na ji mun Allah cewa zalika laka wa ashra amsalihi za a bashi abin da ya roƙa da linkin sa goma kaga ya kada bu da abin da bu da bai sani ba an fita nan karatu Allah ya sa mu dace to zan bazan insha Allah ta'ala in Allah kai mu sati mai zuwa inna Allah sai mu ci gaba to ana tana mutane jirgin ramadana masu an sa su zagaya ramadana ne ya ta kusa ku? sauran wata nawa من جماد الآخرة تورمي رجب شعبان شكرا أنكما أبي يضو قصة الله كم ولا فيها أنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو منك تفسير آه، هذا الحديث أن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من حزيل منين ليبعث من كل رجلين أحدهما والآخر والأجر بينهما تو yace na san tafsirin wannan hadisi to zan da yara hadisi ba tafsiri yake yi ba أنا أقول لك يعني أنا تفسير قرآني لكن أريد منك التوضيح على هذا الحديث أهو سنة توضيح ما كنت توضيح هو كنت تفسير أما بعد تفسيري تفسيري يأتي وانت على قرآني حديث اللي رجبوه رير الله يا دادي الشيء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعصى بعصى إلى بني اللحيان من الله صلى الله عليه وسلم يا تادة وتبر من دونه زاق بني اللحيان من فزيل كبير فزيل فزيل يمسك كبير صد الله دم صوت أما شو sai na Allah ya ce liyan ba'asa min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahuma kowane mutum biyu su haɗa kai a tura dire cikin su an fahimci wannan mutum biyu su haɗa kai su tura dire cikin su Allah kuma zai ba duka su bin lada ma'ana wannan yaushe ci dan uwansa a can shi wanda ke nan yau ci dan da zai tafi a gida da kula da iyalinsa ta samu lalata kuma baki da musharaka kenan kan aikin alkhairi an gani Allah ya na Allah malam idan mutum yana jan bidiyo ne ko kallatar benin ina aka yi sallama dole ne ya amsa sallama yana a cikin rediyo ko talabijin a ya ba da kayake ba yi an mace na karatu idan wani ke karatu a rediyo ko a talabijin ko kuma mai labari ta asalamu alaikum ba ta ake dole su kwaya masa kuma kaga ya aiki ya taso an mace wannan in ka amsa ba laifi ne ba a ba farin lissin amsa an mace na karatu don ba da kai ake yi ba sallama ya ma jama'a ne baki da tsohon wani amsa da kaduna ma ya yi an gane in ka amsa babu laifi a ba dole ne ka amsa ba akwai shigantakar takar mutane muke yi na kai wa mutum waya salamu alaikum sun ce na'am wannan shi ne a ce ma salamu alaikum sai na'am me me na'am ta kace an kai mai sallama dole ka amsa sallama sunna ce amma sa dole ce to duk masu na'am din nan su daina zunubi suke yi gaban Allah ta sun da ya sallama ina ranka ko kafiri ne masu sallama ne ba sun ce kafiri ba ka amsa ne ba yi laifi ba sai ka sani so da kare gida ka kuma assalamu alaikum wa alaikum salam magana nam ba ta taso na'am ba addini bane wa an fashe da karatu yawa ana assalamu alaikum wa alaikum salam ba ka ce waye wani sai ce waye su kuma salamu alaikum waye ba ya ce wa alaikum salam ya saka wannan wannan waye da ka faɗi kai laifi a gaban Allah idan mutum yana ƙoƙarin yin hadda ta alƙur'ani a cikin masallaci sai ladan ya fara kiran sallah idan mutum yana ganin hadda a masallaci sai ladan ya fara kiran sallah dole ne ya aje karatun domin ya amsa kiran sallah ko kuwa ya abin yake yadda abin yake don dole ya daina karatun an mace dole ba karatun ya amsa kiran sallah yana gama masu ciwo da karatun domin shi karatun bai wuce kiran sallah wucewa kuma shi karatun da ba ta ba farin lawani ba an fi nan ko kokari yake ya samu lada amma amsa kiran farilla ne Allah ya tsara wani sama Allah ka kira suna ɗaukar da na su ga su fara maka sallama zo dole ke dai kai za ka kira shi ne na ce ma duk ba addini wani ba ba wanda suka dauki nama wa ka ce wai na'am ba wanda magana na'am na'am goma ka dauka ta asalamu alaikum ko da shi can bai ce alaikum ba in kace assalamu alaikum wai me kare gudu shine ba lana za ka samu ba ko wani bai da kira zai na'am ni kuma to ina karanta wannan na'am wow na'am akwai littafi da wani malami bai akan gaba ɗaya kuma ganin waya ne ba hukuncin amfani da waya a musulunci da yadda za amfani da shi littafi su kutum don ka san musulunci ba wanda ka bari na

sallah ce idan kana ya sallama baka amsawa in kana bayi ya kuma sallama ba ka amsawa an fashe wannan mun karanta da tun cikin bulugul maram mun karanta kuma a riyadu salihina da littafai da dama manna Allah fitsari yake aka sallama da amsawa sai da gaba fitsarin ya tsarki ya alwala wanda mai sallama ne sai shi mai wa alaikumus salam sai ya haƙuri mun karanta ma buhari sai ya haƙuri ban da ma sallama bari ba dan ba ni sannan, ba sunan Allah ban da tsarki an a'a akwai amma ba wani abu ne mai dalili a shari'ance ba an wuce wannan karatu sha mutum e na karatu ba e mai e, sallama ai ba haramun bane ba in ma shi dole ya amsa amma jallo kamar an ce mai ci abinci muka da ku cikin askar ah, ne ma na ji ko littafi ne eh, mai ci abinci da waye da waye ba masu sallama ba wai a ce haramun ne masu sallama ba shi mai ci abinci gudu ake kada ya saki wajen masu sallama ka a ba cewa kai haramun ne kamar sallama ba kuma sallama kuma wajibi ne ya amsa madaman ba shakiya zai ba ya jiho loma baki yana tsakanin haɗiyewa da da abin nan kamar sallama to ya bari sai ya kuma haɗiyewa kada ya ganin sallama kuma ya shaki yawa Allah ya gafata mana rubun Allah ya kara mana imani tare da kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah shirye da mushi na addini Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mai kumbinta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mai kun guje mata wanda ba su da lafiya Allah ba su lafiya <clears throat> mu da muke da lafiya Allah karibu da lafiya da arziki mai albarka abinda ba mu iyawa Allah ka iya mana abinda ya fi karfin mu Allah ka fi karfin sa Allah kare mu da ka daga sharrin masharanta da hasada mahasada da makirci masu makirci subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum